وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau 29 eh, ko 29 haka ne ko ba lissafi ya kamata ya zama ashirin da tara yawwa ashirin da tara ga watan uku watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ko wanda yau ɗin ita ce ranar ɗaya ga watan eh, tara ko watan goma ɗaya ga watan goma wanda duk ɗan najeriya da ya taso ya san da wannan rana da girmanta wadda ake cewa wato 1 october ko wato ranar ɗaya ga watan october wanda aka yanta mutanen najeriya daga bautar turawa aka maida su bautar bakaken fata ƴan uwansu <laughs> ah, ba haka bane eh ai kawai switching akai switch akai na yaran naku daga da, turawa ne suke muke muke mulkin bauta to sai aka yanta mu aka dawo da mu karkashin bakake yan uwanmu kun ga adalci iya adalci ko muka dawo bautar bakake waɗanda su ne a shaddu wa anka sun fi waɗancan turawa bala'i domin lokacin turawa akwai ingantaccen boko akwai ingantaccen titi akwai doka da tsaro akwai tsari da tsare-tsare amma lokacin baƙaƙe ba doka ba tsari ba mutunci ba daraja ba ƙima duk inda ɗan Najeriya ya shiga duniya kallon mutumin banza ake mashi saboda yadda suka lalata ƙasar to amma wannan bai sa ka kama faɗa da ƙasarka ƙasarka daban waɗancan mutanen nan ina yawan gawa mutane ita Najeriya tana nan a Najeriya su waɗanda suke ta taɓata ƙasar kansu suke mawa domin man amila salihan fali nafsihi wanda ya tsaya ya aikata aikin ƙwarai ya yi dan kansa ya mutu amma ana me ana tuna eh ya mutu amma ana tuna shi akwai wanda in ya mutu in kaga an tuna shi to da sharri ne wallahi ba dai da alkhairi ba saboda bai da alkhairi da za a nuna so muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shugabanninmu Allah ka shiryar da su wannan ita ce fa addu'ar duk da muguntansu ba mu cewa Allah ya tsine musu muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da shugaban ƙasa Tinubu Allah ka shirye shi Allah ka ba shi ikon adalci Allah ka ba shi ikon yin daidai gwamnoni mugunta da suke da zalunci Allah ka shirye su Allah ka dawo da su kan daidai yan majalisa Allah ka shiryar da su Allah ka dawo da su kan daidai muna roƙon Allah ta'ala ka shiryar da mu gaba ɗaya ka ɗora mu akan tafarki mafi daidai wannan ƙasa ta mu Najeriya ya Allah kai mata albarka ka bulbulo alkhairi cikin ta ba dan halin mu ba ba kuma dan mummuna aikin mu ba muna roƙon Allah kada ya kama mu da laifin wawayen cikin mu Allah muke roko ya zaunar da mu lafiya ya tausaya mana da tausayinsa ya kuma ji kanmu da jin kansa to da yake ana magana ne akan son zuciya wato mafi aiki mafi shahara a Najeriya ko aiki mafi shahara a mu kusan gam nake da in fita daga wannan littafin in koma littafin tarihi saboda wannan gaba ɗaya karatun ma bai yiwa kowace gaba ka san da mu ake kai tsaye sai dai mu ce Allah ya gyara mu to kaji wannan shine darasi na 22 ko darasi na 22 shafi na 17 muke ko daga cikin adrarut tiba'il hawa adrarut tiba'il hawa ko an ga wajen to akwai ɗan uwa da kar in mance aka yi masa rasuwa ɗazu muka abin nan ɗinsa ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake wannan da'awa da su wato sanata dr aliyu abdullahi sabi ɗaya daga cikin sanatoci na jihar niger wanda yanzu minista ne bangaren noma minister of state bangaren noma to mahaifinsa Allah ya yi masa rasuwa muna roƙon Allah ya gafarta wa mahaifin Allah ya yafe masa Allah ta'ala ya masa rahama wanda wannan mahaifi nasa su ne farkon waɗanda suka karɓi da awar izala a jihar Naija ana ganewa su ne gaba gaba an wa musulunci hidima kuma albarkacin irin wannan hidima da aka yi musulunci sai Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka wannan sanata da kuka je na faɗa Dr. Aliyu Abdullahi Sabi shine wanda ya zo aka gina wannan santar tamu wanda ku duk kun san yanzu an gina an fahimta ko muna sallar juma'a duka shi wannan aikin shi kadai bi mufradi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya wa zuriyarsa albarka kuma kaga banda wannan akwai aiki da shi wannan sanata da Aliyu Abdullahi Sabi yayi wa musulunci wanda mu mun je wajen kaddamarwa da sauran malamai irin su Sheikh Abdulrahman zamfari da sauransu yayi ƙoƙarin a fassara alqur'ani zuwa harshen su kabilarsa ta Bargu Bargu a jihar Naija, ya tattaro malamai su fassara Alƙur'ani da yaran ya ɗau nauyi a buga qur'anin don al'umma su su samu ilimi su samu alqur'ani muna gane ba yanzu yare nawa aka fassara Qur'ani da shi a Najeriya da wuya wuce yare uku ai Hausa Yarbanci sai Inyamuranci a karbi da Turanci wannan ko mu yi ko kan mu yi wasu za su yi dan duniya na bukatar shi shi ai yaren neman kuɗi ne wanda dai aka fassara don a koya wa mutane addini yare uku ne Hausa Yarbanci sai me an yi da fulatanci ko amma ba a yi da Kanuri ba yawwa na san har yanzu ba a fassara Qur'ani da kanuri ba to waɗannan yaruka an fassara Qur'ani da su domin ilimi ya kai ga al'umma to shi wannan sanata Dr. Aliyu Abdullahi Sabi ya yi ƙoƙari wajen gani ya fassara alƙur'ani da harshen sa na bargu muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wasu lokuta muna faɗin irin waɗannan ayyuka na alkhairi idan mutum ya yi ba kaɗai aikin mu mu faɗi laifin mutane ba idan mutum ya yi alkhairi za mu faɗe shi don a yi masa addu'a sannan ya zama tashji'u ƙarfafa gwiwa ga wasu mutum in Allah ya baka dama kai wa kanka wani abin da za a tura ka da shi muna gane wannan ko wasu in sun samu dama suna aiki da ita wajen yi wa musulunci hidima wasu kuma in sun samu dama har ta kubce su dawo su zauna babu tsuntsu babu tarko ba komi ba su yi wa musulunci komi ba wasu kuma Allah yana taimakon su siwa musulunci hidima to muna roƙon Allah ta'ala wannan dattijo da ya gabace mu Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama mu kuma idan lokacin mu ya zo Allah ka sa mu cika da imani to muna magana akan adraru tibail hawa abubuwan da bin son zuciya yake janyowa abu na goma sha biyar shine sababul lidhulli wal hawani haka ne son zuciya yana kawo ƙasƙanci da wulaƙanci idan al'umma a matsayinta na al'umma ta rungumi son zuciya ba a daɗewa Allah zai ƙasƙanta ta kuma ya wulaƙanta ta a idan sauran al'ummomi ko a idan duniya mun gane magana ba a daɗewa idan mutum ne shi a karan kansa ya rungumi son zuciya duk abin da zuciyarsa ta raya masa shi zai yi to ba a daɗewa za ka ga wulaƙanta nan nake mana misali allura ina yi mana misali na wani yaro da aka kama ko wasu yara guda biyu wanda abin da ya faru da su ya zama wa'azi gare ni wani yaro ne ya je gidan waɗanda ina kyautata ba ma musulmi ne ba sai ya sace masu ƙarfi irin rodi-rodi din nan to sai ko Allah ya ba su sa'a suka kama shi lokacin da Allah ya kawo ne wurin bayan an ji masa rauni iri-iri an ɗaura ƙafarsa jikin wani mashin za a banka wuta ana shirin zuba masa fetur a ƙone wannan a unguwanmu cikin ikon Allah na zo na hana iya taimakon da na yi masa shine in taimaka a kira jami'an tsaro su ɗauke shi saboda ya tsira da ransa don a wannan wurin alama na gwada shirye ake a kashe shi yaron nan yana kwance cewa yake don Allah kada a bari maman shi ta san abin da ya yi kada a bari kaza kada a bari yana ta ganganu. don Allah malam taimake ni don Allah malam ka taimake ni na ce yanzu kana jin kunyan mamanka amma baka jin kunyan Allah baka jin kunyan Allah ka biya wa san zuciyarka yanzu gashi ka wulaƙanta wanda ba musulmi ba da wanda yake ma musulmin da wanda bai kai ya wulakanta ka yanzu ga ka a wulakance jina jina cikin kaskanci da wulakanci kana nema a taimake ka gashi Allah ya baka ido biyu hannu biyu kunne biyu Allah ya baka lafiya matashi baka wuce shekara ashirin da ɗori ba nawa kake da ƙarfinka da lafiyarka tana iya sana'a amma yau kaya abin da ka wulaƙanta. me ya jefa shi cikin wannan yanayi bin san zuciya ko ba haka ba so a samu kuɗi cikin sauƙi so a tara sai shi ma wani yaro wata rana irin haka na fito sallar subahi security sun kama shi na unguwa ya sace irin wannan windon na aluminium yana ganin mu za mu shiga masallaci faɗi yake la ilaha illallah muhammadun rasulullah ni musulmi ne ni musul ƙara faɗi yake malam don Allah ka taimake ni za a kashe ni kaza ka yana ta maganganu shi musulmi ne me Allah ya ce gaba da sata idan da bai je ya taɓa kayan wasu ba ya bi son zuciyarsa zai wulakanta idan zan kawo misali a nan kaɗai za mu tashi son zuciya bin son zuciya to dalili ne da ke janyo bawa ƙasƙanci da wulakanci ka duba ka gani babu waɗanda suka kai malaman addini daraja cikin al'umma amma son zuciya ya sa malamai sun faɗa cikin ƙasƙanci wannan ko muna so ko ba mu so haka ba ka gani ka zo kana faɗin wata magana a cikin mutum goma takwas sun gane cewa wannan magana taka ba haka take ba ko garin kare masu mulki ko garin daɗaɗa ma wani ko yin a'a magana ake ta gaskiya akan kowa ko da babu daɗi to amma ina ka duba halin da malamai suka samu kansu a ciki sarakuna me ya kai su ga wulaƙanta eh bin son zuciyarsu bin son zuciya akwai wanda ba a isa a yi masa haka ba ba a isa ba kama wanda ya biya son zuciya abin zai biyo ba shine wulaƙanci. Allah ta'ala ya tsare mu qala ibnul mubarak abdullahi al mubarak yake cewa wa minal bala'i walil bala'i alamatun Allah tara laka an hawaka nuzu'u al abdu عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع ابن المبارك yace wa min albala'i yana daga cikin bala'i yace walil bala'i alamatu sannan shigan bawa cikin bala'i yana da alama akwai alamar da ke nuna wane ya shiga cikin bala'i to walil bala'i alamatu menene babban alama na shiga bala'i Allah tara laka an hawa ka nuzu a same ka game da son zuciyarka baka taka ma son zuciyarka burki baka jawa son ranka zami ana ganewa a same ka duk inda son zuciya ya fisge ka kawai sai ka yi can bi ma'ana in zuciyarka na son abu baka taka mata burki ka hana mata to yana daga cikin alamar bawa ya shiga bala'i kuma ko a wani bangare eh a ga cewa baka takawa zuciyarka burki a duk lokacin da ta buƙaci wani abu da take so na son zuciyarta al'abdu kaga bawa abdun nafsi yakan zama bawan zuciyar shi maimakon zuciyarka ta zama taka sai ka zama kai ne abdun nafsi fi shahawatiha a wajen sha'awar zuciya a wajen me sha'awar zuciya a duk duniya menene mutum yake so me ya fi so gaba ɗaya eh abu biyu ne duni ƙarshen duniyan nan daga su ba sama almalu wal banuna zinatul hayati duniya kuɗi dukiya da ‘ya'ya su ne iyakar kyale duniyan nan a ce wani akwai ‘ya'ya wani akwai dukiya ai bai wuce kyale duniyan anan ba sala ce wal baqiyatu salihatu ‘yan ayyukan da kake yau da gobe wanda su ne za su wanzu sadaka can taimakon makaranta can taimakon da'awa can ake wannan abubuwan da kake gani inda rabbika wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika shi yafi alkhairi thawaban wa khairun amala sai aka nuna ma ga wannan ga wannan idan ka koma wajen kwaɗayi ko wajen kwalama Allah ta'ala ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu mun lura da wannan duk wanda ka gani duniya to ga abubuwan da yake so son mata sha'awan mata hubbu shahawati minan nisa'i wal banin ya'ya wal qanatiril muqantara Allah ya ƙawata wa mutane son kayan ƙaras zinari da azurfa kuɗi dukiya tara min zahabi wal fidda na zinari da da da azurfa wal khayl musawwama da horarin dawaki yanzu ka ce da manya manyan motoci na alfarma inda zuwa za ka gani kan doki yana yawo cikin garin nan chakwakwal chakwakwal zai yiwu ci ma zai rasa da zai yi wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati ce me wala da dabbobin ni'ima ya ganshi da shanu ya ganshi da tumaki da sauransu waɗannan kyalekyalen duniya bi ma'ana a dunkule son duniya babu mutumin da baya son duniya kowa ka gani kowa yana son duniya kowa yana son mata kowa yana son kuɗi kowa yana son yaya kowa yana so idan ka ga yau misali ɗan boko aƙida yana cewa ‘ya'ya biyu kawai zai haifa a duniya abin da yake gwada ma ba wai baya son ‘ya'yan ba ne a'a tsoron kashe kuɗi yake yi ana ganewa saboda yana son ‘ya'yan su rayuwa ba su sha wuya ba a tashi ƙaddara amma a ƙaddaran ubangiji laƙad khalaqal insana fi kabad Allah ya ce mutum mun halicce shi cikin wahala ba ku wanda zai tako duniya sai ya wahala ko dan gidan wane ne in dai duniya ce sai an wahala kai ko son yaro kake a mota yau a kai shi makaranta gobe a dawo wannan menene ya zauna ma a mai karatu ita mai ce ce dole laqad khalaqana al-insana fi kabad babu to ka bashi a jahilinsa ka tara bar kudi zai yiwu muna ganewa dama da kaji dan boko ya ce bai san yaya ba wai yayan bane baya so wahala ce bai so kuma yana da gaskiya ƴaƴa fa in ka tara akwai wahala babu shakka amma shi abin da yake kallo wahala kawai yake kallo baya kallon alheri babu abin da yafi ka haifi da wanda zai bautawa Allah ba wanda yafi ka cin nasara dalilin haihuwa dan yaya su bautawa Allah ne annaba za ka ji rabbana wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ya Allah ka tada ma'aikaci ka sa a samu ɗa cikin zuri'ata ma'aikaci wanda zai yi ibada ya Allah inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram daga ƙarshe ce rabbana li yuqimus salata dalilin shine kana haihuwar ɗa ne li yuqimus salata dan su tsaye da sallah muru auladakum bis salati li sab'i sinin ko umarci yayanku da yin sallah shekara bakwai idan sun kai goma ba sa sallah ku bige shi ba ka ka faɗi ba ana haihuwa ne domin ɗan ya bautawa Allah da aka ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a shi da aimin sa'ihi idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin daga daga ce me awwaladin salihin yad'u aw waladin salihin yad'u lahu kenan don me yake haihuwa da ba dan ya baka kuɗi ba a'a ka haifi da ka kashe masa kuɗi ya haddace Qur'ani ka kashe masa kuɗi ya koyi addini ya zama mutumin kirki za ka san cewa lalle ka haihu za ka so ina ma da ɗari ka aje irinsa sai dai ka ga lada tana bulbulo ma kana kabari a ce wannan daga dan kawa ne kaza na bulbulo ma a ce wannan ma daga dan kawa ne wannan ma daga kawa ne shi yasa lokacin da ai da ku makaranta Anas dan Malik yi wa Annabi hidima ta shekaru sama da shekara goma yana masa hidima Annabi bai bashi kuɗi ba Annabi addu'a ya masa ya dafa kansa ya ce ya Allah wannan yaro Anas dan Malik ya Allah ka yawaita shekarunsa ka bashi tsawon rai ya Allah ka bashi yawan ƴaƴa ya Allah ka bashi yawan dukiya idan da haihuwa ƴaƴa aibu ne annabi ba zai roƙa wa almajirinsa Anas dan Malik aibu ba annabi ba zai roƙa masa aibu amma yanzu ga an ruɗa mutum cewa idan ka haifi ‘ya'ya da yawa you cannot control them kai kanka you cannot control yourself ko ba haka ba ba ka iya controlin kanka ɗan guda ɗaya ba ka iya controlin ɗinsa sai idan Allah ya taimake ka me yasa mutane suke kallo kullum abu negative idan ana so a soki haihuwa sai a yi maka wani katon signboard sai a nuno wani mutum da tsohuwar hula da tsohuwar riga da tsohon keke ya goyo matarsa mai ciki rundundun ba haka suke ba ga goyo ga 'ya'ya biyu a kan kariya ga shi cikin talauci da wahala idan ka haifi 'ya'ya da yawa haka za ka zama ba haka suke yi ba saboda suke da kuɗi suna iya fenta abubuwa su mayar da shi matsala su juyar da ma'anarsa duk abin da yake negative ba za a taɓa nuna maka mai ƴaƴa da yawa ba mai ƴaƴa da yawa wanda yake cikin jin daɗi a shi ba abin misali bane ba za a nuna maka wanda yake da ƴaƴa da yawa wasu sun haddace Qur'ani wasu sun zama injiniyoyi a'a ba za a misali da wannan ba sai an samu lalatacce wanda ƴaƴan suka ya basu suka lalace sai a ce to ka gani kai ma in ka haifi ƴaƴa da yawa ka ga da zaka zama yahudu tuba ba to kaji shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin in dai kuna bin waɗannan sai sun bai da ku she ku bayan imani mai da ku kafirai haka za su yi haka ne abin da ke gaya mana kullum irin wannan ka je kai karatun addini wani ya daina yawo da kwakwalwarka babu wanda bai son kuɗi jama'a ka daina zargi ai malamai akwai son kuɗi wato kai ne baka son kuɗi mutum fa saboda rashin kunya zaka ji mutum ai yanzu malaman yanzu akwai son kuɗi malaman yanzu akwai son kuɗi yana misali da malaman da malamin da bai buƙatar mota jaki yake bukata yanzu ka je ka sai malamin ka jaki ya kama yawo cikin gari kai zaka fara ce masa mahaukaci ba haka bane so don haka mutum rika wani misali ai malamai suna son kuɗi kai ne dama baka son kuɗi Allah bai gaya maka kowa yana son kuɗi ba ya ce banda malami ya faɗi haka dan dai sai an soki addini ko sai an soki malamai nan ana so ka fahimci ɗabi'a ne kamar yadda annabi ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abubuwa hudu ba annabi yana baka zabi bane ba haka ba ana hadisin take ba a'a annabi yana ga ma halin mutane duk wanda ya auri mace ɗayan hudu limaliha ko dai ya aure ta dai don ya samu kuɗi auren jari kamar yadda ake yanzu ta tara kuɗi yana so a je a sha me a biya rima sha kiɗi limaliha ya wali hasabiha wasu kuma suna bin dangantaka 'yar gidan sarauta ce yana so ya aure ta shi ma ya samu ɗaukaka ta hanyar gidansu ko sarauta ko mulki shi yasa kaga ƴaƴan gwamnoni ai ba sa kwantai da wuri ake aure su eh, ka lura ƴaƴan shugaban ƙasa ba nan akai ta ba mutum na shugaban ƙasa ana auren ƴaƴansa ana kai kayan amarya a jirgin sama duk ba aka ta yi ba kuma manya ke zuwa su aure su wali hasabiha annabi ya ce akwai masu aure don dangantaka ta ce wali jamaliha akwai masu auren mace domin kyau kyakkyawa ce daga ƙarshe sai annabi ce ha akwai waɗanda zaɓin su shine addinin mace su aure ta don addinin ta to yanzu annabi ya gama baka labarin halin mutane yan aure domin a ci duniya yan aure don a raɗi wasu a samu girma yan aure domin kyau yan aure domin addini sai ce fazfar bi zati dini wannan shine karatun sai yanzu annabi bada karatun ya ce mai fazfar bi zati dini kai in ka tashi zaka yi aure ƙarabauta. da ma abociya addini so akwai buƙatar mutum ya fahimci me ake nufi can da aka ce zuyina linnasi hubbu shawaci ana so a gaya ma halin mutane ne amma ina ake tantancewa idan aka zo wajen son zuciya shi yasa wannan malamin yake cewa al'abdu abdun nafsi fi shahawatiha bawa shi bawan zuciya ne a lokacin da zuciya take bin sha'awarta kai kuma ka biye mata yanzu ka zama kai ne bawanta maimakon zuciyarka ce kai kake da me iya tafiyar da ita na kawo mana kisan sayyidina Abubakar da yasa aka kawo masa soyayyen nama zuciyarsa na raya masa ta ci nama yana yana kan babba kujera ya ci nama ya ji daɗi yasa aka gasa tunkiya tana diga da mai aka aje a gaban sa da wuka ya ce zuciya eh fito kishi. shiru ya sake cewa in kin isa ki fito kishi. daga ƙarshe ce a zo a ɗauke nama na hana ki abin da kike so don ki san ni ke da ke ba ke kike da ni ba muna ganewa kaga kenan idan bawa idan zuciyar shi ta raya mai sai ya ci abu kaza duk yadda za a yi sai ya ci wallahi jama'a a yau wallahi sama da kaso casa'in na musulmi ka rabu da arne ba sa rayuwa kan halal wallahi azim ba su rayuwa kan halal duk da mutane Allah ya ba su hanyoyin cin halal amma duk yadda za a yi gyaran mota zai mata bai fi naira dubu biyar ba sai ma lissafin dubu arba'in ko hamsin ko ɗari ana ganewa abu bai lalace bai ce ya lalace dole dai sai ya ci haram bayan an tambayi manzon mu annabi Muhammad aka ce ayyul kasabi atyabu wani samu ne yafi tsarki wani abinci ne yafi tsarki da bawa zai ci annabi bai ce shinkafa ba bai ce wake ba bai ce dambu ba sai ya ce amalur rajuli biyadihi wanda ya fi kowa cin halal annabi ya ce wanda ya aiki da hannunsa amalur rajuli biyadihi annabi ya ce wanda ya aiki da hannunsa plumber electrician welder dawa noma amalin rajuli biyadihi wannan ya fi kowa samun dama ya ci halal a yau wa ya fi cin haramun irin 'yan sana'a hannu wa ya kai su cin haram sai na biyu annabi ya ce wanda suka fi samun dama su ci halal sai ce thumma kullu bai'in mabrur sai kowane kasuwanci amma bai ce kasuwancin kada sai ce mabrur kubutacce kasuwanci kubutacce bi ma'ana kasuwancin da aka yi da ilimi kasuwanci da aka yi da ilimi ba bisa jahilci ba an san hukuncin saye da sayarwa an san riba an san riba an san halal an san haram kasuwanci kubutacce mutum nawa ne yake kasuwanci kubutacce ai ga 'yan kasuwan a tara babi nawa ka karanta na kasuwanci da wani littafi da wani littafi a wajen wani malami da wani malami ka karanta kasuwanci kafin ka shiga mai imani ne in yi nisa a kasuwancin ya yi kuɗi sai ga ya kamata in koma makaranta wannan mai imani jiki kenan wani kuma ya ci gaba haka jama'a mun lura da matsalar wallahi da yawa abincinmu shi yasa muna addu'a Allah bai sauraron mu muna addu'a amma Allah baya sauraron mu saboda mummunan cin haram yana da wahala mutum ya tsaya akan samunsa sai ya kirkira wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa dalilin da yasa ga shugabanni a Najeriya suke mummunan sata jama'a mutum ya ɗauko wa kansa budget ɗin da ya fi ƙarfin gidansa ana ganewa ya ɗora wa kansa zuwa umara duk shekara sau kaza zai je umara sau kaza zai je da mutum kaza umara ba wai fa 'yan duniya ba yanzu har malaman addini sun mai da umara kamar zuwa kasuwa ana ganewa har malaman addini sun mai da zuwa umara kamar zuwa kasuwa haka suka mai da abu malama addini kuma an fada ce to an faɗa ba haka ba ne a'a to an faɗi laifin wani kai dan kana malam ko ga faka ce kai ƙarshen malinta ba a faɗinka ba gaskiya ce ba mu ga kan mu gaskiya mana to wannan yana daga cikin abubuwan jama'a na san rai ba a cin halal kulamba kawai ɗan kan famfo zai lalace ka kira shi oga abin nan fa ya samu matsala daga can ciki don haka sai an canja kaza ya cire abinka mai kyau ya saka maka wani ya ɗauke naka ya kai gidan wani ya karɓi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ma ya ɗau kayanka ya sayar bakanike haka fanalbita haka electrician haka kowane bangare kowa kawai sa'ar kowa yake nema ya samu don haka idan ka biya ma sha'awar rai abinda ranka take sha'awa ka ce sai ka bata yana da wahala idan baka sauka a gidan cin haram ba shi yasa manzon mu annabi Muhammad yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun annabi ya ce halal a fili take haram ma me a fili take wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin halal da haram akan samu wasu al'amura masu rikitarwa kamar halal kamar haram sai annabi ya ce famanitta kashubuhati wanda yayi taka tsantsan yayi yayi taka tsantsan da shubuha faqadista bara alidinihi wa irdihi ya kubuta da addinin sa. ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa fi fa wanda ya fada cikin shubuhar fa annabi ce faqad waqa fil harami Hakika ya fada cikin haram in baka gane ba sai annabi ce karra'i yar'a haula hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo gefen gonan wani kafin ka ankara wata saniya ta dade da kiwo a ciki yushiku an yarta afihi dab yake da ya fada ciki ya kiwo daga ai hakuri to haka to don haka mu yi ainihin kiyaye wal hurru to bari ka ji bambanci yashba'u taratan yashba'u marratan wa yaju dan kwarai da na kwarai wani lokaci yana koshi wani lokaci kuma ya ji yunwa idan ka ce duk lokacin da ka ji yunwa sai ka koshi hankalinka zai kwanta bi ma'ana kai ba za ka yi haƙuri da yunwa ba to wata ran za ka cika cikinka da halal wata ran ka cika cikinka da haram kamar yadda suke faɗa cewa suna kawo wannan kissa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam shedan yana zuwa ya ga halittarsa ya ga an masa baki an masa ta inda kuma abinci zai fita sai ya ruga ya kilkice da dariya hake ta yi bi ma'ana in dai za a zuba nan ya zube can a zuba nan to ko ƙarshe za a ƙetare iyaka ana ganewa sai wanda ya faɗa da zuciyar shi daga cikin abin da ya janyo mana fitina a wannan zamanin ba wafa fa shugabanni ne kadai da iyayenmu idan mutum ba baya da abinci sai ya kwada zo zogale ba haka bane dan garin rogo da da dai a ci haram gidansa amma yanzu ba duk inda mutum zai shiga ya fita kawai so yake sai kawo abinci ko mai daɗi saboda matan da muka aura su maƙaryata ne mu maƙaryata ne da aka tashi auren mu wa juna ƙarya ka nuna mata kai mawadaci ne ta yi ƙarya ita ma ta nuna maka su mawadata ne sun yi ƙarya uban ya ci bashi ya yi gado mai lankwasa kujera mai tudu duk ba a ƙarya muke ƙarewa ba a kowane zamani ana iya musulunci kowane zamani ka tsaya kan haka to kaji wani yana yana cewa wai za su gani ina ina magana wai in zo aurar da ya za su gani to me za gani wa haka yake bara za su gani ina cewa wane ne za a iya yin aure lokacin da na daga neman auren aka gama shi ka je ka bincika in akwai wanda ya kawo kwandala gidana banda sadaki je ka duba sisin taro sai dai ka kai gidanku ba dai gidana ba kuma haka aka yi auren ba yi auren ba tun da aka yi hayyau ko tari ban sake ji ba sisin taro ban karɓa ba kuma sisin taro ban kai ba iya ta nema na duba cancantarka na baka na sallame ka je ka ji da rikicinka can ka kyale inda nawa ba ciki ka same ni ba shi kenan ba ba mu zauna lafiya ba inda na tsaya ƙarya a ce ƙarya nake so in yi gadon da ake saidawa ɗayan biyu ko dai ka kama roƙon alhaji wane da yallaɓaiwa ne nan kashi daɗe zan aure da diya ta taimake ni wannan ba wulakanci ba ne a taimake ni aure dama fitina ce da sai ka nemi taimako aure ana yin sa ne don Allah ba da mu karanta da ku ba ɗaya daga cikin magabata da ya aure da diyarsa ba almajirin sai ba ba a masallaci aka je gida ɗauka ya kai masa ba su zauna lafiya ba da yake don Allah suke yi amma mu kawai taron maƙaryata uba maƙaryaci uwa maƙaryaciya kowa makaryaci. an gina kan ƙarya duk abin da kuka gina kan ƙarya idan kai ƙarya ɗaya sai yi ƙarya goma don ka kare ƙarya ɗayan nan ba haka muke rayuwa ba ke rayuwar makareta ai ko muna ji a jikinmu eh ni yanzu na gane yadda ake a zauna lafiya Allah ya taimake ni na fahimta kuma haka zan ci gaba to kaji har idan ka aurar da diyan ba za a rike ta da mutunci ba a'a dama ba dan mutuncin bane ko ba gaba in dai ɗan mutunci ne aka bi tsarin musulunci aka bashi ɗiya, to zai fi rike ta da mutunci mai annabi ya faɗa game da mumini da mumina a cikin aure yace la furuk mu'minun mu'minatan mumini na gaske a cikin aure bai kosawa da mumina in kariha min ha idan ma halinta ya gani wani bai mashi ba ƙila bata iya abinci ba ko bata iya magana ba ko bata iya tsafta ba radiya min akhar sai kuma ya duba ga tana da wani halin kuma mai kyau saboda wannan sai rikita annabi ce in zaka bada aure ka sami mai tsoron Allah ka bashi yakka yace idan in ahabbaha akramaha in ya so ta ya kaunace ta zai girmama ta wa in karihaha in ma baya son ta lam yazlimha ba zai zalunce ta ba annabi ya shimfida maka tsari ka tsallake tsarin annabi kuma ka zauna lafiya a'a baka karanta Qur'ani ba da Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba wa umarnin annabi su tsallake su bi san zuciyarsu su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta same su au yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su fitnatun da kira haka aka kawo ta azabun alim ka san ta inda Allah zai bullo maka shi yasa za a ga aure akwai aure dan wata shida akwai aure ɗan sati biyu auren ya ƙare ma buniya alal batil fa huwa batil duk abin da aka gina kan ƙarya malan ƙarya ce idan aka ji tsoron Allah Allah zai shiga cikin al'amarin da albarka in kasuwanci ne aka kulla aka sa Allah Allah zai shiga ciki kai malam wannan karatun wani lokaci in ma rasa ta gefen da zan yi shi mu dai tafi kai mu tsallake amma karatun gashi a ciki kwance Doa haka yake cewa in dai ɗa na ƙwarai ne ya shiba umarratan waya ju'u wani lokaci ya ƙoshi wani lokaci ya haƙura da yunwa saboda ba komi yake zuba wa tumbinsa ba ya shiba umarratan ne waya ju'u umarratan an gane magana amma mu haka muke a ce maka annabi yayi wata uku gidansa ba ɗora abinci ba annabi muhammad sayyidul anbiya eh imamul mursalin amma gidansa an yi wata uku ba a ci abinci ba amma yanzu Allah ya ji kanmu malamai eh malami yana rayuwa irin na minista yanda minista ke faca facaka yana wadaƙa tsakani ga Allah haddis wala haraj haka wasu malamai suke yi kuma ya ɗauko aya ɗora wasu ba ƙur'ani yake maganar wasu ba ranar lahira za su sha wuya yace ku dinnan azhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya Allah ce dan dadin da muka baku kun kun tarkata shi kun cinye a duniya azhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tu biha kun wa kanku kun cinye dadin ku duk a duniya ba ku rage komai ba fal yawma tujzauna azabal hun eh da menene wancan hadisin Da fa in zan ta kawo waƙila ya gari ya waye bari tsallake hadisin nan me abin yake cewa eh, menene ya ku ya ku bayan Allah fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin cewa ya ku bayan Allah ku rinka yin takashuf wata rana ku rinka haƙuri da yunwa ku rinka hakuri da yanayi fa inna ibadallahi bayan Allah na ƙwarai laisu bil mutana'imin ba masu yin ka bane a ci a yi fata-fata bayin Allah na ƙwarai ba masu ci ba ne a yi wa daƙa. fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin wasu ila haka ne ko ahadal hukama anil hawa ɗaya daga cikin masu hikima aka tambaye shi shin wai gafarta malam menene son zuciya ne Faƙale ne ce hawanun suriƙat nunuhu ƙasƙanci ne nunun ɗin ce aka sace in gane magana wato asalin kalmar hawa daga alhawanu ne wulaƙanta wato ɗan juma ne da ɗan jummai tagwaye ne tsakanin kalmar alhawa da alhawanu sai aka cire nunun ɗin alhawanu sai koma alhawa bi ma'ana kana taka hawa to ka taka hawanu kun gane magana in dai ka taka hawa to ka taka hawa ne tare suke to surikat nunuhu nunun ne aka ɗauke bi ma'ana nan an kawo kalmar surikat aka sace amma ana nufin nunun ɗin aka cire idan ka cire hawa nunun a cikin hawan ya koma me ya koma hawa to shine dama wa kada akaza zalika ma'ana haƙiƙa ya ɗauki wannan ma'ana ahada shu'ara ɗaya daga cikin mawaƙa ah, wato ko fasagahu wanda ya ɗora shi a cikin wannan baiti na shi yake cewa nunul hawani min alhawa masruqatun fa idza hawaita faqad laqita nan. to in zan dan iya fasara me yake cewa yace nunul hawani kal wato kalmar hawan nunun dinta min alhawani ana ganewa nunun dinta min alhawa masruqatun an an cire ta ne daga cikin alhawan nunul hawan to masruqatun minal hawa. sai ya ce fa idza hawaita daga lokacin da ka bi san zuciya ta hawa nan ka gama haɗuwa da kaskanci yanzu kaskancin da muke ciki idan na ce tinubu ne ya wulakanta mu za a ce Allahu akbar alhali mu muka wulakanta kanmu ba tinubu ba musulmin duniya ma gaba ɗaya sun wulakanta kansu Allah ya wulakanta su ko ba gane ba ka duba musulmi suna kewaye da Falastinu ana kashe yara da mata da masu ciki ana daga-daga da 'yan uwansu iyakaci abin da suka iya mai imanin ciki ya ce mun yi tir sai boyi Ku lura mai imanin ciki sai leko ce to mu dai mun yi tir da abin da ake yi Allah zai saka musu Allah ba zai bari ba sai boyi wannan ne mai imanin wa zalika aful iman hmm. eh ka je ka duba tarihi na magabata akan mutum ɗaya sai a dasa yaƙi saboda tsara mutuncin mutum ɗaya amma yanzu ba ko da wannan ƙasar iran da kaga sun ɗashi faka-faka ko da zai na kallo sun fara kai hari can tel aviv duka kawai ɗan juma ne da ɗan jumai tsakanin ɗan shi'a da bayahude ɗan juma ne da ɗan jumai duk maganar banza ce ba wani na ƙware a ciki sai dai in ana faɗa a tsakani sai mu ce to dan shi ya Allah ya bashi nasara ya kwala wancan amma dai kan ba wai dan yana da kware ba dan baka zagin Abubakar in kalle ka mutumin kirki baka zagin Umar ka mutunci kanka baka cin mutuncin Aisha in kaunace ka bai yiwa babu kauna tsakani yawa kawai arne ne baki da da fari amma ba wani bambanci hakikatan ana ganewa su tuntuni da suke haushi inda za su yi wani abu da basu yi ba sai yanzu da aka taɓa ɗansu ina su ɗan taɓuka ba dan musulunci ba ba dan falastina ba domin yanzu an taɓa wani ɗansu wani karen farauta su a cikin larabawa 'yan shi'a ba su da kamar hassan nasarallah ɗin nan a laraba saboda shi ne balarabe su waɗancan ai kaga ba laraba ne ba to shi suke takama da shi a matsayin karen farauta duk fitinan da ake wannan hassan nasarallah ya yi jagoranci an kashe musulmi a Siriya Allah kaɗai san adadin su duk fitinan da aka yi a Siriya shine Hannu su na duka saboda yadda suke makwabtaka ya yi barna to kaji kawai dai baƙon safe ne ya sauki na marici kuma mu aqidar mu ai a fili take eh mu da yan shi'a hannu riga ne addinin su daban namu daban yauwa Allah su daban namu daban annabin su daban namu daban komai nasu daban namu daban wannan kam amma siyasar duniya da ihu a ji ta yi ni dai abin da na sani musulmi sun shiga wulakanci ƙasar masar sama da miliyan ɗari ɗan adam gaba ɗaya isra'ila fa miliyan shida ne in ma sun ƙara haihuwa ba su kai bakwai ba yanzu yanzu sun kai tara to mu ɗauka miliyan goma egypt miliyan ɗari ɗari da wani abu a da sannan ga jordan sannan ga wa ga syria a wurin sannan ga yaman ana ganewa ga su da yawa kai magana manzan Allah ta zama gaskiya ya ce yushiku an ta tada'a alaikumul umam ana gab da al'umumi su kewaye ku su ta sa a gaba ce ya rasulallah yawa ne ba mu da shi ce a'a lalacewa ku kai kawai kun fanke ku ba ku da amfani kuna da yawa bal antum kathir annabi ce kuna da yawa sai dai kuna nan gusa ka gusa isaili kama kun fante ku ba amfani sai dai ba asuhum bainahum shadid musulmi su koma suna yaƙar juna a Sudan suna yaƙar juna a Syria suna yaƙar juna a wuri kaza ga abun kisa ka kashe bayahudi, Yahudi Allah ya baka lada amma sai ka bar shi ka kashe dan uwanka musulmi kuma babu wanda ya aikin raba kan musulmi a duniya kamar yan shi'a sa lokaci yan dariku mai ruwana da su ƙasar da yan dariƙa suke da ta cewa ba wani illa da za ga suna yi hakikatan irin su maroko eh? eh Senegal nan ka rabu da su duka yan kide-kide ne ana gaya maka wanda ma suke larabawan ai maroko ne sai ina duk da wuce irin nan ba menene matsalar suke bada amma kaga Iran wallahi fada ba ƙasar da ta kai Iran fada da Saudiya kuma fadan Iran da Saudiya ba kadai fadan siyasa bane wallahi fada ne na aqida fada ne na aqida sai eh su ne wanda a duniya aka sani kawai ko dai kai sunni ne ko kai ko kai shi'i ne wannan shi ne wannan shi'a da kake gani ba karamin bala'i bane duk inda kaga an karya musulmi a Iraki dalilin shi'a ne a Siriya inda ka ga makiya sun samu daman karya musulmi dalilin shi'a ne ɗazun na ake tura man wani balarabe wanda yake shi'a ya bari yana faɗar abin da ya ce tuni an riga an gama cinikinmu an biya su kawai ƙasa ƙasa ga nan ƙasa salo kaza za su bi a ta, ƙasa kaza salo kaza za su bi kuma abin yana faruwa kamar yadda suka faɗa domin sai dai su gaya ma wancan kawai ku shigo mun gama komi mun gama kewa. da mutum bai san me ake ce Allahu akbar musulmai ne fa hada rawani rawanin dan shi'a kamar ka ga jaki ne da rawani jaki ai mashi rawani me amfani shi to haka rawanin dan shi'a yake yadda ka san rawanin jaki haka rawanin dan shi'a yake bai da wani amfani ai duk mutumin da ya ce matar annabi ba ta da mutunci wurinsa to mu ba mu ga ɗan banza ba kamar shi ko ba gane ba mu mata annabi to dai babu wadda ta kai ta mutunci to kaji ko matan uwayenmu ba su kai matan annabi ba mu a wurinmu ba su kai su ba tunda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu matan annabi uwayen mu'mine ne duk wanda bai yadda uwayen shi bane to arne ne yayi tunda an ce matan annabi uwaye ne ga mu'mine in kai mu'mini ne ka karbe sa matsayin uwaye sai dai idan mutum arne ne shikenan da ma ba su san da arne ba a huta ba wannan magana da kake gaba ba dainawa za a yi ba in za ka shiga faɗan ka shiga kuma a san inda kake a san inda kake a san mutum a san cinikinsa in ya bari a san ya daina yawa kar ka tsaya kana wani abun nan sai abin duk wa'annan da kake ganin ɗari ku tsaka duk ba su yanke yan kiɗa da ba ka ta ci tara duk masu hadari su ne yan shi'a wa'annan ba su da wani hadari makidani da mawaka tsalle tsalle a ce lokacin maulidi ya za mu cashe ta kaca kaca duk ba haka bane duk ba mu gaza ne duk ba na sai gama kiɗe kiɗensu su ba suka yi ta yi ba su kashe kowa ba su zudda jinin kowa ba su dai ku ba su su cashe to ku su cashe abinsu tun tunda imanin su kenan amma waɗancan ba su fitowa su koma ba su jinin wani ba mashayan jini yan kwalit. to kaji ka dai san mu ba yadda za a yi mu kaunaci dan shi'a nunul hawani min alhawa yace nunun da ka gani ta ne. to daga hawa take ai masruqatan can aka ciro ta fa idza hawaita daga lokacin da ka bi san rai san zuciya fa kadalaki ta hawana a lokacin ka gama haduwa da kaskanci wa qala sha'ir wani mawaki yake cewa wa laqad ra'aytu ko ma'ashiran hajamat bihim tilka tabi'atu nahwa kulli tabari yace haƙiƙa na ga ma'ashir mutane daban-daban jama'at bihim tilka tabi'atu irin waccan ɗabi'a ta hana su na hawa kulli tabari zuwa ga kowane mummuna ɗabi'a wato ta kyakkyawar ɗabi'a ta tare su daga faɗawa mummuna aiki ta hawa nufusuhumu hawa a jisadihim zuciyarsu tana marmari tana buƙatar abin da jikinsu ke so ya aikata na morewa shugulan si shagali bi kulli dana'atin su aikata kowane kaskanci wa sagari da aiki na wulakan sagar daga sagir ne ko duk wani aiki na rashin girma zuciyarsu na fisgarsu su aikata tabi'ul hawa sun bi son zuciya fahawa bihim sai san zuciyar nan ta kifar da su wa kazal hawa minhul hawanu to haka ba son zuciya ake samun kaskanci daga binta fa bi ahlihi fafaza wato fahadhari dan haka dangane da mutanen kasanci kai taka tsantsa in dai zaka bi san fahadhari wato ka kiyayi alhawanu kaskanci ta wace hanya ta hanya bisan zuciya mun gane magana yace fanzur bi ainil haqq ila ainil hawa idan zaka kalli abu ka kalle shi da idanu wani irin idanu idanu na gaskiya ba idanu na son zuciya ba fal haqqu lil ainil jaliyati ari domin a idan da yake baro baro to gaskiya a wurin shi tsirara take in dai idon ka yana kallo baro baro to gaskiya tsirara take yanzu haka gaskiya ana ganewa eh in dai gaskiya kake nema sai ce fal ainu ana ganewa ko kamar ka ce wato fal haqqu lil aini arin ko lil ainil jaliyati duk idanun da yake buɗe fal haqqu ari gaskiya a wurin shi a buɗe take in dai idon ka na gani da eh, wancan littafin nasu wai in da see not hearing da hear not wace in ka koma wajen abokan zaman mu littafin na ce kurame ne bebaye ne sun mun buku ne in dai mutum yana yana idan shi na gani gani na haƙiƙa ba gani na na ma'ana ba ana ganewa in aka ce makahu me yake nufi ba wanda kaɗai baya ganin hanya ba wanda baya iya ganin gaskiya ana ganewa in aka ce wani kurma ne aka ce kurame da Allah ya ce sun mumbukumun omiyun yana nufin ba sa jin magana a'a wato kunnuwansu ba na jin gaskiya ba haka ne yawwa har zuwa ƙarshe so shine abin da yake faɗa Ya ce qadal hawal fujjara son zuciya ta jagoranci fajirai fanqadu lahu sai suka jawo, inda son zuciya ta karkata da su sai suka bita wa abat alaihi maqadatul abarari linzamin mutanen kirki masu tsoron Allah to shi wannan abat alaihi ta ki yadda a ja su son zuciya ta ja mutanen banza sai suka bi kun gane ma'anar magana fujjar me fujjar jam'i ne na fajir me fajir mutumin banza to san zuciya ta ja fajirai fanqadu laha kenan sai suka bi ta tana jan su raƙumi da me da akala amma wa abat alaihi maqadatul abrari wajen jan mutanen ƙwarai masu tsoron Allah abat sai suka ki aka ja aka ja san zuciya ya fusga ya fusga suka gibi suka ƙi su bi A ina ga magana ta fito ko magana ce a fili sai mu je gaba fawaidu makhalafatil hawa ikon Allah lokaci ya zo to ko kaɗan ba mu ɗan iya fisga eh dan yau karatun ina jin shi eh saboda karatun naga yana fitowa me karatu yana fitowa ba abin da ke min daɗi irin a faɗi laifinmu musamman a fara da nawa a kwarai kuwa haka muke duk yan son zuciya ne yan san rai mu zalunci matan mu mu cuci matan mu mu cuci mu mu cuci makwabta kai malam taro ne mu na macuta addinin Allah mun ki mu sai dai a baki duk abin da ya saba wa san ranmu da wuya mu bi shi ko ba haka muke ba kiri-kiri fa ga abin da zai ji a ce ga na annabi mu ce ce eh to wannan da kenan ka san yanzu malam idan mu ce ce zai yi haka sai mata su zage shi eh wai ka aurar da diya tana gidan mijinta in ta zo haihuwa sai a ce maka wai za a yi wani abu na wane ne a kai eh ka san wasu abun suka san sunan ma masu aikin za a yi a kai a'a yaushe na gama da gidana dama ashe wannan alƙawarin ba a yi shi wajen ɗora aure ba aka ce da ci da sha da me da komai da komai ya tashi daga kanwa to yanzu kuma an dawo min kenan bai tashi ba ai tambaya ce don Allah ba ya wannan alƙawarin ba to tunda an yi alƙawari me yasa aka sake dawowa eh ka san mata suke suke tafiyar da mu mun riga mun bi su idan ka lalace mace tana iya tsarawa a gidanka abi ita fa mace da wuya ta je wuta bata fisgi mutum ɗaya cikin hudu ba ko ɗaya cikin biyar ko dai ta fisgi babanta ta wuta da shi ko ta fisgi ɗanta ta wuta da shi ko ta fisgi mijinta ta wuta da shi ko ta fisgi ɗan uwanta ta wuta da shi yana da wahala mace ta shiga wuta ita kaɗai ka je ka duba sai ta fusga. a ah, ita mace akwai mugunta idan ta tashi shiga wuta sai ta jawo babanta sun shiga tare domin lokacin da zai dora ta akan tsoron Allah bai yi ba sai ta je da shi wuta tare ya ci amanarta ko ko in ta tashi ta fisgo mijinta ai wuta tare ana aure ya sake mata eh, akala tana abin da ta ga dama yau ga ta a wuta gashi yana taya ta zama ko kuma ta fisgo ɗanta ko ta fisgo ɗan uwanta saboda mugunta to babu daɗi amma haka muke wato dan an fada ba haka muke ba halin mu ne kuma dole a fada za mu daina ko mu daina mu zauna lafiya ka riƙe gidanka ka zama namiji ‘ya'yanka ka zama namiji gidanka ka zama namiji duk inda ake ka tsaya tsayin daka za ka sha zagi wani ɗan uwa shine muka irin wancan abin nan da shi shi ma lokacin da ya tashi aure da diyarsa ya kwatanta tsarin musulunci ya zauna lafiya ya kwatanta sai aka ce shi nasa talauci ne shi ya hana shi ni kuma na warowa ce da za a samu na uku shi kuma za a ce kaza ne wato ni mawadaci ne kenan amana ki kawowa shi kuma wancan matalauci ne shi yasa bai kawo ba mutum wallahi ko kabari ka shiga sai a ce baka shiga daidai ba mutum ba ka shiga kabari ba zai kyale ka ba wallahi sai ya kalle ka ce baka shiga daidai ba da ba haka kai ba me yasa bai mutu da yamma ba ko me yasa bai mutu da safe ba in dai mutum kake tsoro kada ya comment a kanka habawa ba abin da za ka yi mutum bai comment akan ka ba sai dai filin alkiyama nan kan in ya ga bala'i tsit zai yi kamar da qur'ani ya faɗa amma a nan duniya wallahi duk abin da kake mutane sun yi comment ko na kirki ko na banza ka tsaya kawai kai na kirkin zagi ne ta ko ina wannan an zage shi talauci ne yasa bai kayan daki ba shi kuma wannan an zage shi rowa ce yasa bai kayan daki ba an zage shi shikenan ba karebin da mu kowa an zage shi da marowaci da matalauci shi kuma wanda ya yi fa ya ce ayiri ya ce ko ba faɗi ai an yi ne da a ce na da wadata a to ashe zagin babu kaɗai ba ne kai ma haɗa kai shi kenan an yi ba bashi eh ce kai ai ba ku gani ba buhu buhu na shinkafa mata mata suna mulki eh mulki na gaske a gidaje ake yin sa Allah ka gyara zuciyarmu ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu ka sa mu fi ƙarfin waɗanda ke karkashin mu mu ɗora su akan addini Allah muke roƙo ya tsare mu da sa ya tsare mu da sa ya zo da mu lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zo da mu lafiya Allah ta'ala ka kawo mana zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya